Allah ya yi wa hajiya Zainab Bud rasuwa jiya. An yi zana'idar ta yau da misalin karfe 8 na safe, kamar yadda addinin musulunci ya tanada mana. Wannan da kuke gani a muda but kenan, ɗan autan hajiya Zainab but. Bayan an gama rufe ta a makabarta ya tsuguna gaban kabarinta shi da wasu mutane suna yi mata addu'a. Ubangiji Allah ya karɓa. ita ko maryam boot ya ga hajiya zainab boot tana cikin gida ne domin karɓar gaisuwa daga baƙi masu zuwa ta'aziyya babu shakka rasuwar hajiya zainab boot ta matuƙar jijjiga mutanen kaniwood baki da kai ba masu kaɗai ba har da mutanen gari baki da Atiku Amuda Bauchi bayan an gama birnin mahaifiyarsu ya tsugunna ya gama mata addu'a amma duk da haka ya kasa barin makabartar yana ta faman kuka a inda mutane suke ta bashi haƙuri suka ce a yanzu babu abin da take bukata a gare shi illa addu'a ya yi haƙuri wannan ita ce makomarmu jarumai da yawa na kaniyot sun samu halartar wajen zana'idar hajiya zainabut a inda suke bayyana cewa hajiya zainabut mutuniyar kirki ce mai fatan alkhairi ga kowane bawa sun yi kira ga 'ya'yanta da su zama masu koyi da irin kyawawan halayenta duk da kasancewar ba ta raye su kasance masu mata addu'a a kulliyomi Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta amin summa amin